barkamu da dawowa. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu karanto kaɗan daga cikin amsoshin tambayoyin da muka yi muku a shafinmu na sada zumunta na Facebook. Tambayar da muka yi muku ita ce, ta ya kuke ganin za a warware takaddamar da ake yi na zargin cewa malaman jami'o'i suna cin zarafin mata ko ma har da lalata da su? Ibrahim SD Kusfa Zaria ya ce, hanya ɗaya ce ya kamata a ringa hukunta duk wani malami da aka kama yana lalata da ɗalibansa hukunci kuma mai tsanani ta yadda wani ya gani shi ma gaba ba zai yi ƙoƙarin aikata hakan ba su ma ɗalibai su daina sa tufafi na banza gamba abdullahi kuwa cewa a lura da tafiyar ɗalibai zuwa makarantu muzammil muhammad cewa a daina ɗaukar mata a jami'o'i shine kawai mafita Shi kuwa Kabir Abubakar cewa yi Salam VOA Hausa tabbas hanyar da za a bi domin magance wannan shi ne gwamnati ta shiga cikin lamarin tare da bin diddigin masu irin wannan mugun halin sannan kuma a hukunta su saboda hakan ya zamo izina ga masu irin wannan halin. Mustapha Bello ko cewa ya Assalamu alaikum ni a ganina yana da kyau a sa doka mai tsanani kuma yana da kyau duk wanda ya karya doka a hukunta shi. Suleiman Ibrahim kuwa cewa yi, hakika wannan matsala ta zama ruwan dare a Najeriya. Ya kamata mahukunta su zaba idanuwa sosai domin tabbatar da an hukunta duk wani malami da aka samu da yunkurin cin zarafin mata ko kuma Majalisar Dokokin Najeriya ta yi doka mai tsanani akan wanda duk aka kama da wannan aika-aikar. Shi ko mai saƙonmu na ƙarshe Abdulsalam Mamman ya kamata hukumomin jami'o'i su ɗauki tsauraran matakai kan duk wanda aka samu da aikata hakan. Madalla, yanzu kuma sai zangon shakatawar taskar VOA wato casu. Wasu shahararrun 'yan Afirka a fannin fasaha a duniya su biyu na daga cikin mutane da suka samu kyautar yabo a gasar nuna fasaha na 'yan Afirka ta bana. wanda aka yi a cibiyar raya al'adun fasahohin Afirka na Smithsonian da ke nan birnin Washington DC. Daraktan cibiyar Gus Casley Hayford ya jinjina wa waɗanda aka ba su wannan kyautar. Ga rahoton da abokan aikinmu Grace Oyenubi da kuma musa yum suka haɗa mana. Ya ce Njideka Akunyele Crosby da Elias Sime mutane ne da suka faffice kuma abubuwan da suke fuskanta suna da yawa amma ta hanyar zane suna aika sakonninsu lamarin da ya bambanta su da sauran masu zane saboda haka muna matuƙar farin cikin girma masu a yau kuma sun cancanci wannan karramawa Elias Sime mutum ne mai fasaha daga ƙasar Habasha wanda a cikin shekarun 25 da suka shige ya yi amfani da abubuwa irin su zare da tsinken shan lemu da laka har ma da wayoyin lantarki wajen yin zane. Abin ban sha'awa ne ta yadda yake ɗaukar wasu abubuwan da ake zubarwa ya haɗa wani abu mai kyau da su. Elias simmi ya yi magana kan yadda yake samu ya cimma burinsa. Ka gode wa Allah da baiwar da ya baka, ka kuma sadaukar da kanka akan abin da kake nema. idan kai haka za ka samu ƙwarin gwiwa a kuma soka. Njedeka ita dai tana amfani da fanti wajen yin zane-zanenta. Tana yin zane-zanenta ne ta hanyar amfani da abubuwa da suka faru da ita ko ta koya a baya. Ta zana wannan hoto ne akan wasu lokuta daban-daban da ta fuskanta waɗansu masu daɗi waɗansu kuma marasa daɗi. Um, Njideka ta ce dimbin al'adu da ake da su a Najeriya su suka ba ta ƙwarin gwiwa. Waɗannan na daga cikin dalilan da suka sa na tsaye da shawarar fara yin zane. Abubuwan da suka mayar da Najeriya abin so, abubuwa daban-daban. Ganin abubuwan da suke Amurka da kuma ganin irin abubuwan da suke Birtaniya, amma haɗa komai ta wannan hanyar mai kyau da kuma yin amfani da su wajen tunawa da al'adunmu. Ayyukan da deka a yuli Crosby da Elias Sime suka yi ana nuna su a fadin duniya. zane zanen su suna nan an kafe a Gidan Tarihin Afirka da ke birnin Washington DC. Gidan tarihin da aka samar domin tattaunawa kan kyau da mulki da kuma ire-iren zanen Afirka da al'adunta.